Yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram shine babban batun da ya mame wannan taro na ranar sojoji. Tsohon kwamandan da ke yaƙi da Boko Haram na Operation Lafiya Dole, Manjo General Leo Erabo shine ya gabatar da kasida. Ensure the political stability in of Nigeria by the Boko Haram terrorists Borno, Yobe An tabbatar da kwanciyar hankalin siyasa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta hanyar ragargazar 'yan ta'adda na Boko Haram a yankin. Idan kuma za a asase irin rawar da mu sojoji muka taka shi ne, za ga cewa cewar duk matakai na gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi suna nan a hedikwatocinsu suna aiki a halin yanzu. General Irabo ya ce wannan hoɓɓasa na sojojin Najeriya ya kuma kawo haɓakar tattalin arziki a yankin. The economic talks about the restoration of socio-economic activities in Borno, Yobe, and Adamawa states. Batun tattalin arziki na nufin maido da hada-hadar tattalin arziki na yau da kullum a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Ga waɗanda suka san jihohin Yobe da Adamawa a baya, yanzu dai kowa san tsaro kan alasan barka. Sai dai ga jihar Borno duk da nan ma a iya cewar alasan barkan, amma dai da saurari na aka ba. Duk da mun yanto duka sassan jihar, har yanzu akwai ɗan burbushin aikace-aikace na mayakan Boko eh, Haram. Local government areas in, in Borno state, you still have pockets of the Boko Haram activities. To shin me ya kawo aikace-aikace na burbushin Boko Haram har wannan lokaci? Tambayar kenan da na yi wa Manjo General JS Bindawa, tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojan Najeriya da ke Maiduguri. To ka san yaƙi da Boko Haram wanda ba mu muka fara ba an yi wurare da dama yakan ɗauki lokaci. Wannan yaƙi ne mai wahala, mai sarƙaƙiya da yawa. Shi yasa kuma yakan ɗauki lokaci. Mai martaba sarkin guru Alhaji Mai Mustapha Ibn Kyari na daga cikin manyan baƙi a wurin taron musamman da suka zo daga Nasta Kano daga shiyar ta arewa maso gabas. Ba mu za mu ce sai dai godiya mu gode Allah mu godiya sojojin kasa abin ya faru shekara zuwa shida bakwai da ta wuce ta fi karfin 'yan sanda. In ba sojan suka shigo ba ba za a samu iri ce hankali abin da muke ciki Allah ya kawo zaman lafiya a wannan lokaci kuma ba abin da za mu ce sai dai godiya da shi hafsan sojoji na kasa shi general Buratai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.